shahararren jarumin fina-finan hausa zaradin ya ce yana jin daɗin tube rigarsa a duk lokacin da yake wasan fim jarumin ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da ya yi da bbc na hausa a shafinsu na instagram a ranar laraba ya ce hakan yana dangantaka da yadda yake yawan yin atisayin motsa jiki wato jim kuma tube riga wani salo ne nasa kamar yadda tauraron fim ɗin India Salman Kai yake yawan yi a cikin fina-finan Bollywood. din ya ce ya fara fitowa ne a fina-finan Hausa ne a shekarar 2003. a wani fim mai suna makamashi haka zalika tauraron ya ce alinuhu ne mai gidansa a kannywood saboda shine ya fara taimaka masa kuma ya yi masa jagora a lokacin da ya fara shiga harkar fim fim ɗin daga ni yake shine wanda ɗan wasan ya fi so a cewarsa sannan ya ce ya yi fina-finai kamar hamsin zuwa sittin har wa yau zaruddin ya ce ya fi son ya fito a matsayinsa na mugu sabanin wasu abokan sana'arsa haka zalika ya ce bayan sana'ar fim ya kware daga sana'ar ɗinki sai dai ya yi ritaya daga wannan sana'ar a shekarar 2004 amma yana da shagungunan ɗinki da ya mallaka a halin yanzu karshe dai jarumin ya bayyana rashin jin sa dangane da matsalar tsaro da ake ci gaba da fuskanta a arewacin najeriya allah ya ba mu zaman lafiya lafiya da abin da lafiyar za ta ci amin summa amin